This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a barkanku da wani da zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka wannan lasariya ta Lahadi akan mitoci 22 da 25 a Nijar a gidajen rediyo amfani da fara'a da nomad da sarauniya da Dalo da niyya da ke birnin Kwani sai a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. jama'a muna fatar kuna nan kallo kamar da muke a washington dc aliyu mustapha sakwata ne ta da ibrahim kalmasi garba muke tabon ku ga shirye-shiryen mu ta ibrahim ba su su shaka to ana shirin fara ya kurku a myanmar bayan gudanar da zaɓe a karan farko cikin tsawon rubutun karni yan bindiga sun afka cikin wata mashaya a bujumbura babban birnin ƙasar burundi jiya asabar suka halaka akalla mutane bakwai sannan shugaban kwamitin binciken da Masar ta kafa kan hadarin jirgin saman rasha a yankin sinina ya ce har yanzu fa ba a tabbatar da musabbabi ba to bayan kun gama jin labaran baki ɗayansu za ku je da rigima ta kaure a garin wukalin jihar taraba bayan hukuncin da kotu ta yanke jiya game da kujerar gwamnan wannan jiha kai karfe sha biyu tsora ake harbi a wukari malai bayan har yanzu zuwa kan ka saurara za ka ji karin mindiga shugaban kasar wani abu akan wukari sannan a garin da magana na jamhuriyar nijar ma an samu tashin tashina a sanadin hana sai da rama ta gudanar da taronta ba mu san hawa ba ba mu san sabka ba kowane daki ka sai da amsa wani gasi daya wani gasi biyu Allah ya sa dai kwanan mu bai kare ba amma dai su sun kashe mu Allah ne kawai bai kashe mu ba duk abin da suke su kasa gaba ta su da duk mu duka yan Nijar sannan a najeriya za mu leƙa jihar kebbi inda batun ilimi yake damu ko kuma ke ɗauke shi gwamna wannan jihar hankalinsa wannan bincike da muka ya fito da cewa wasu makarantoci babu karancin malamai wasu babu makarancin aji wasu ba su bar karancin kayan aiki illa dai su kuma malamai suke da karanci to yau lahadi ce saboda haka muna da shirin bishara na grace amma bari mu fara baku labarai ku sha tukuna yanzu Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. ana shirin fara kira ƙurƙu a myanmar bayan gudanar da zaɓe na farko cikin walwala a ƙasar cikin tsawon rubu'in ƙarni an ga masu kaɗa ƙuri'a na fita tasoshin zaɓe cikin farin ciki ƙananan yatsunsu shafa da baƙin inki wanda ke nuna cewa sun kaɗa ƙuri'unsu da yawansu a karon farko a tsawon rayuwarsu wajen mutane miliyan talatin da biyu ne suka yi rajistar kaɗa ƙuri'ar zaɓe na 'yan takara sama da dubu shida na majalisun dokokin tarayya da na yanki jami'an zaben sun ce an samu fitowa da kashi tamanin cikin 100 kundin rajistar masu zaben bai dauki wato bai dauki da sunayen dubban musulmin rohingya waɗanda aka hana wa kaɗa ƙuri'a bayan shekara da shekaru suna fama da danniyar gwamnati daga cikin waɗanda suka kaɗa ƙuri'u a karan farko har da sananniyar 'yan rajin dimokuraɗiyyar nan 'yar shekaru 70 da haihuwa an sa su ci wadda ɗimbin magoya bayanta da manema labarai suka tarbe ta a tashar zaben yongon yan bindiga sun afka cikin wata mashaya a bujumbura babban birnin ƙasar burundi jiya asabar suka hallaka mutane aƙalla bakwai shaidu sun ce maharan sun umarci mutanen da ke waje su masu shiga cikin ginin sannan sai suka buɗe wuta shaidun sun gaya ma kafar yada labaran faransa cewa maharan na sanye da kakin 'yan sanda an wato ana ƙara samun damuwa a matakin ƙasa da ƙasa kan yadda tashin hankali ke ƙaruwa a wannan ƙasa ta yankin tsakiyar afirka sanadiyar wa'adi na uku da shugaba fiyar nkurunziza mai cike da takaddama ya samar makansa wani bayani na jiya asabar mai magana wato a wani bayani na jiya asabar mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka john kebi ya ce amurka na matukar damuwa kan yadda wasu kalaman tunzarar jama'a da wasu jami'an gwamnatin kasar ke yi a baya-bayan nan da kuma shirin nkurunziza na murkushe adawa da karfin tsiya a wannan ƙarshen mako na ta ƙara wato kasadar barkewa da mummunar tashin hankali a burundin gwamnati ta umarci kowa ya miƙa makamansa zuwa ji asabar bakwai ga watan nuwamba ko kuma ya gane kuransa duk da karuwar alamomin da ke nuna cewa bom ne ya tarwatsa jirgin saman rasha na jigilar matafiya a makon jiya a yankin sinina na kasar misra shugaban kwamitin binciken da masar ta kafa ya ce har yanzu fa ba a tabbatar da musabbabi ba wani sauti mai ɗauke mai ɗaura kai wanda na'ura ta naɗa dab da zango na ƙarshe na sautin abin da ya faru a ɗakin tukin jirgin ya ja hankali sosai to amma jagoran binciken na misira aiman almuqaddam ya ce har yanzu tawagarsa ta iya tantance ko hakan na nufin wata fashewa ce ko wani abu daban ba muqaddam ya ce dukkanin bayanan da suka shafi jirgin wanda ya taso daga sham el sheikh zuwa birnin st petersburg da ke gabar tekun bahar ahmad ko rasi da ke rasha na tsawon minti 23 ne da daƙiƙoƙi 14 kawai yayin da na'urar sarrafa jirgin ta kasance a kunne tarkacen jirgin sun zaba ƙasa a faɗin kilomita 13 a cewar sa wanda ya tabbatar da cewa tun daga can sama jirgin ya tarwatse dukkanin mutane 224 da ke cikin jirgin samfurin jet wanda jirgin shata ne na kamfanin metrojet da ke rasha sun mutu kusan dukkanin matafiyan rashawa ne 'yan yawon bude ido waɗanda ke ƙoƙarin koma gida Papa Roma Francis ya ce kwarmata muhimman al'amuran fadar White wato Vatican wani babban laifi ne wanda ba zai hana shi ci gaba da sauye-sauyen da yake yi a cocin ba. A martaninsa na farko tun bayan da aka kama mutane biyu da ake zargi da kwarmata bayanan a makon jiya, jagoran majami'ar Katolika na duniya baki ɗaya. ya ce wannan al'amarin mai ban takaici ba zai raba mana hankali ba daga aikin sauye-sauyen da nake yi a yanzu haka francis ya yi wannan jawabin nasa ne gaban dubun dubatan mutane a yau lahadi a dandalin st peters an buga wasu littattafai biyu da ke bayyana yadda wasu jami'an batukan ke adawa da canje-canjen da fafaroman ke yi a fannonin mulki da kashe-kashen kuɗi. sakataren tsaron amurka ash kata ya ce rasha ta yi matukar sakin layi a matakan da take daukawa a siriya kata ya faɗi jiya asabar a taron ƙasa kan harkokin tsaro da ake kira reagan national defense forum a turance na tunawa da marigayi tsohon shugaban ƙasar amurka cewa shugaban rasha vladimir putin bai yi nazari sosai ba wajen tsara matakan da yake ɗaukawa a siriya kata ya ce rashawan ba su yakar isis kamar yadda suka yi kirarin za su yi suna goyon bayan shugaba bashar al-assad ne kawai a maimakon kokarin samun mafita a siyasance ya ce to amma muddin amurka da rasha za su haɗa kai wajen muradi guda kamar dakile shirin nukiliyar iran rasha na iya taka muhimmiyar rawa wajen kawo ƙarshen yakin basasar siriya ma hukumomin isra'ila sun ce wani ne ya sheko da mota cikin wani gungun isra'ilawa a yammacin kogin jordan a yau dinnan lahadi ya raunata akalla mutane uku kafin 'yan sandan isra'ila suka bindige shi har lahira wannan al'amari wato shine na baya-bayan nan a jerin tashe-tashen hankulan da ke addabar yankunan isra'ila da falasɗinawa tun daga farkon watan oktoba jita-jitar cewa isra'ila na shirin kwace wani mai tsarki a gabashin birnin kudus wanda musulmi da yahudawa ke mutuntawa shine musabbabin tashin hankalin wanda ya yi sanadin mutuwar falasdinawa 73 isra'ila kuma 11 To Iraq almasi garba kuka ji da labaran duniya daga Washington. ba da bata wani lokaci wurin soma da rahotonmu na farko kan rigingimun da suka biyo bayan hukuncin da wata kotu ta yanke jiya a game da makomar kujerar gwamnan jihar taraba inda kotun ta cire darius dixon ishaku ta dora aisha jummai alhassan yanzu haka da ya cacar baka ya kaure a tsakanin gwamnan jihar taraba da kotu ta soke zabensa a jiya asabar aktidare dixon isiyaku da kuma bangaren apc wanda ta samu nasara inda gwamnan a jawabin da yawa al'ummar jihar taraba ta kafin yada labarai ya ce bai amince da shari'ar ba inda ma ya danganta wannan hukuncin da kwacin kujera wanda a don hakan ne ma ya saba layar ɗaukaka ƙara to ko me yasa shi ɗaukan wannan mataki alhaji abubakar bawa shi ke baiwa gwamnan shawara ta fuskacin harkokin siyasa don ba yi mana adalci ba domin kotun ta je ga baki ɗaya ita ma ba ta maganan zabe sai ta koma tana maganan primaries na PDP akan primaries na PDP ne take magana mu kuma muna gani in dai ba ganin primary da PDP ya kamata dan PDP ne ya kai kara mu a APC ba kuma ma akwai cases da yawa irin wannan wanda aka yanka cewa ai wannan ai interparty ne party affairs ne muna mamaki yadda alkalai suka je suna maganan primary amma mu dai za mu dauka kara kuna ganin kan cewa eh, bai daidai ba kenan hukuncin a bai daidai ba idan ana maganan zabe wanda INEC ta conducting shine tribunal din nan yaya kuma za a koma ana magana maganar firamare na fati na pdp to sai dai kuma ta martanin jam'iyyar apc da ta samu nasara ta bakin shugabanta a jihar alhaji hassan jika ado ta ce ai shure-shure bai hana mutuwa na aika daidai bane ma mutum kamar sa ya yi irin wannan magana din saboda za a yi mai dariya hmm. dalili ai doka ce take kafin ma mutum ya shiga zaɓe ya tabbatar cewa an yi zaɓen fidda gwani shi bai shiga zaɓen fidda gwani ba ba a yi ba shi kuma su karan kansu sun faɗa cewa ba su yi ba na faɗa na ta nana ta hajja ta faɗa ta sake nana ta ba a yi ba sannan shi yanzu ya ce wai an bar ainihi eh, shari'an aka fiye maganan maganan maganan eh, fita gwani to in babu zaben fita gwani ina maganan takara yanzu ai kukan yanzu in ma a eh, kotun duniya ne za a je saboda babu wani abin da zai warware wannan idan sun da dokan kasa ce ba abin da zai warware wannan mu je da su za mu ɗaukaka kada su ɗaukaka mu je a fitin na kuma a fitin mu kada su sannan mu je kotun koli ma kada su mu da kuma mu karfi manjan namu a hannu kamar yadda yan tsara suka ba mu. to sai dai kuma yayin da wannan ma ke faruwa to ne wani sabon rikici ya barke a garin ukare inda aka kwana ana ta harbe harbe a wani rikici da ke da nasaba da hukuncin kotu wanda kawai zuma ba a san adadin rayukan da aka kashe ba. sha biyu sura ake harbi a wukari malam ibrahim har yanzu zuwa kan ka saurara za ka ji karin bindiga babu sojoji ne sojojin da suke garin suna iya yau garin sama ba su da yawa oh. suna ta harbi ne tun da asuba kallon in ka saurara yanzu zaka ji harbi da suke yi batun hari can da kada je yanzu ma wuta din kin da ta yi kawai da safe muka tashi kawai da halbe harbe a cikin gari wallahi muna cikin eh, bukatar soji shugaban kasa ya wani abu akan kari domin batun hari kana je yanzu kamar yaki ake yi ne A kan me yasa ake harbe harbe eh, batun kotu da aka ba aisha to sai dai kuma kawo yanzu tuni fa aka tura sojoji da kuma 'yan sandan kwantar da tarzoma don shawo kan lamarin inda gwamnan jihar ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin yada labarai mr silvanus giwa ke yin kira da aka yi zuciya nesa. An riga an turo polisawa da sojoji ma sun je ba abin da ake fara kuma. Wasu wayar ma duk wanda ya yi za a kama shi ai. Domin ba wake kowa ba. Duk wanda ya yi za ku hukunce shi. Don gwamnati ba ta yake kowa ya je zanga zanga ba. To wani kira akwai wa jama'a? Jama'a su hakura su jira matakin da za a dauka. Gwamna da lauyoyin sa su ne za su yi consultation. Za mu yi gaba da kesa. Domin ba mu amince ba bai mana adalci ba. Yamma zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto kusoshin gwamnatin jihar da kuma na bangaren APC duka su dai sun tare a abuja inda kowane bangare ke kokarin samun galaba ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya To a gaishe ka Ibrahim to bari mu bar Najeriya mu je makwabciyar ta jamhuriyar Nijar inda ɗaya wakilin mu a can ta ta ke ɗauke da rahoto a kan rigimar da ta kaure a can din bayan da aka hana sai dai Rahama da madugunta Muhammad Usman gudanar da babban taron sa a garin da magaran. da sassafe aka tashi da barkonan tsohuwa a cikin garin da magaran inda jami'an tsaro suka jibge a wurare daban-daban na cikin gari don hana magoya bayan na muhammad usman yin taron nasu sun kuma kai samame a cibiyar cds rahama da kuma inda aka sauke 'yan jihar difa da 'yan jihar yamai a cewar alhaji zai bada shugaban jam'iyyar ta cds rahama na difa ba su da labari wajen karfe 6 na safe da 'yan mintuna sai kawai aka fara harba musu barkonan tsohuwa har a ɗaki ba tare da wani bayani ba. kawai ba ka ba ba mu san hawa ba ba mu san sabka ba kowane daki ka sai da an sa wani gasi daya wani gasi biyu ashirin da biyar nan aka halba mu nan Allah ya sa dai kwanan mu bai kare ba amma dai su sun kashe mu Allah ne kawai bai kashe mu ba. sai na na mambar da biro politik to wallahi yau tun karfe shida da minti goma sha biyar a gidan mu sun kaza ka abu ga yan sanda suka zaka suka saya mana tiya gas goma sha bakwai cikin gidan mu. insha Allah ba za mu barin su ba duk abin da suke su kasa gaba za su tsaye duk mu duka yan Nijar wanga kama kariya da suka su duk wannan duk baya hida su ba mu hita bayan wanda muke so yanda suka can suna kwangare su ya mai waya da mai waya da musu ai ko mu ba yan ƙasa bane ba mu ma yan ƙasa ne su kuma matasa na cds rahama sun fito sun yi kone-konen tayoyi a wasu wurare na cikin gari haka kuma ya sa jami'an tsaro suka far musu da barkonan tsohuwa mun sami labarin cewa lauyan muhammad usman ya shigar da kara a gaban kotu ko mai kungiyar kare hakkin dan adam za ta iya cewa game da wannan al'amari ga dai malam sanusi mamman shugaban kungiyar andd ash ta kare hakkin dan adam a nan da magaram mu a ra'ayinmu kawai mahita daga hanya ta demokrasiya ta kare 'yancin 'yan adam cds eh, ta yi niyya ta yi kongrekinta a nan can justice ta hana don justice in ta yi ta gayawa wanda ya kamata ta gayawa an ce an hana kongire ai sai an hito an hana mutane walala cikin garinsu ta shi ne matsala a zo kawai a taɓa mutane don a yi izgili a rika kama mutane banza da banza haka na ana kai ana aisha mu ba mu taɓa ganin irin wani abu an yi ta ta'anci kuma fitina abun gudu ce ya kamata a bar yota an usman ya zo su ji su ce mushi kawai an hana kwangare shi kenan to ma da lagai da abari sai mu koma najeriya kamar yadda muka ce mu je jihar kebbi mu je shirin ta na bunƙasar ilimi ziyarar aiki ta farko da gwamnan jihar kebbi abubakar atiku bagudu ya kai jim kaɗan bayan rantsar da shi ita ce ta makarantun sakandare inda yanayin taɓarɓarewar da suke ciki ya tilasta gwamnan zubar da kwalla a gaban ɗalibai hakan ya sa sabuwar gwamnatin jihar ta kebbi ɗaukar matakan gaggawa domin ceto wasu muhimman makarantun sakandare tare kuma da kafa wani kakarfan kwamitin da zai binciko matsalolin da makarantun jihar suke fuskanta wanda tuni ya kammala aikin sa ya kuma gabatar wa gwamnati da rahotonsa gwamna bagudu ya ce wannan cikawa ne ga alkawarinsa na ceto bangaren ilimi a jihar daga taɓarɓarewa kamo da ake fama ƙasashe da yawa haddai ƙasashe masu tasowa na haƙiƙancewa shin makaranta nawa a gare ni shin malamai nawa a gare mu shin 'yan makaranta nawa a gare mu don da shi ne ake tsarin komi to sai yanzu ne cikin wanga aiki ya ƙarasa muka gane ba mu tarar da shi rubuce ba ingantacce yadda za a yi aiki da shi wannan bincike da muka yi kamar da na fudi ya fito da cewa wasu makarantoci babu karancin malamai wasu babu makarancin aji wasu ba su karancin kayan aiki illa dai su kuma malamai suke da karanci don haka wannan shi zai sa a san inda za a taimaka akwai kuma yadda za a tsara abubuwan yadda abin zai wadatu akwai local government da muka gano babu ko boarding school cikinsu wasu kuma na da boarding school kila har takwas wata makaranta tana da boarding school kila wajen dubu uku wata bata da ɗari biyu to kaga irin wannan tantancewa shi zai sa mu san cewa gama inda muna iya kai yara kafin zaɓensa a zaman gwamnan jihar kebbi dai a tikuba gudu shine shugaban kwamitin majalisar dattawan najeriya mai kula da ilimi abinda ya ce ya bashi damar gano matsalolin da suka dabaibaye ci gaban ilimi musamman a yankin arewacin najeriya albishi na tabbatar da martaba ilimi jihar kebbi za ta dawo saboda akwai mutane da yawa da ke taimaka ma ilimi akwai malamai na addini waɗanda kyauta suke koyar da mu tun nan aka abin na ya ɗauko salsala ƙasa ce wadda take da tushe na ilimi mai ƙarfi sannan abin da muke ta kira ga al'umma banda abin da gwamnati ke neman ta yi ya fara amfani wurare da yawa mutane sun fara ziyartar makarantun nan da ke wuraren su ga abin da suke ciki kowa na iya taimaka mai ilimi jihar ta kebbi dai yana daga cikin jihohin da kididdiga ta nuna su a jerin sunayen jihohin da aka bari baya ta bangaren ilimi a najeriya murtala faruk sanyin na muryar amurka daga birnin kebbi a najeriya ba walakantacce a yanzu sai marar ilimi kowai ilimi fudani ya ke cire ne ba wani mai imai da sana'a da gaishe kamar tala to kuna je shirye-shiryen sashen hausa na murya amurka ne a washington dc inda munan safiya ce fahimta yanzu karfe goma da kamar minti goma sha takwas muke na safi bari mu je mai duguri, inda wakilin haruna dauda ya tattauna da jami'an watsa labarai na sojan najeriya kana tukurgusau kan yakin da suke da boko haram brigade ɗin mutum 21 da ke aiki ta wajajen bama ta gabatar da patrol na wajen kusan tsawon kilomita 23 a wajajen wani wuri da ake kira rigaga da kuma ƙauyukan da ke kusa da wannan wuri duka a cikin karamar hukumar bama ne a lokacin wannan patrol din an yi nasara kakkaɓe ko kuma share dukkan ƙauyuka dukkan eh, tungaye ko wuraren maɓoya na 'yan boko haram da ke faɗin wannan anguwa din wajajen rigagake na karamar hukumar bama a lokacin da muke wannan aiki mun kashe kusan mutum hudu sannan kuma mun samu wasu mutane da ake garkuwa da su kamar mutum 20 cikinsu akwai yara guda goma sha shida akwai kuma yara guda hudu wanda a halin yanzu suna hannunmu muna da kuma mata guda hudu a halin yanzu suna hannunmu muna ba su kulawa ta musamman sannan kuma mun sake yin wani operation again ta wajajen kusan sambisa ta wani wuri da ake kira lagaran fulani da kuma ango baya wanda duk ƙauyuka ne ko kuma in ce tungaye ne na 'yan boko haram da ke wuraren tsakanin su bita da kuma wuraren yamtake kuma a sakamakon wannan aiki da aka yi mun samu wasu abubuwa da ake amfani da su wajen yin bama-bamai kamar irin su tulun gas da kuma irin rediyo na motorola wanda ake amfani da shi domin tayar da bom da kuma sauran abubuwa waya da kuma hadda bama-bamai irin na rpg to hali. halin yanzu wayannan abubuwa suna hannunmu kuma jami'anmu suna nan suna ci gaba da wannan aiki na fafata da wayannan mutane sai mun ga mun tabbatar cewa mun kakkaɓe su ta kowane lungu suka shiga a wannan jiha da kuma ƙasa baki ɗaya. cikin wannan sansami da kuka kai kamar akwai mutanen da kuka kame haka wanda kuke zaton yan ta'addan ne? eh mun samu kama mutum biyu wanda suna hannunmu suna nan muna binciken su kamar yadda doka ta tsara kamar makamai fa da mai da mai gano na makamai eh to yau dai ba mu samu bindigogi ba sai dai abubuwan haɗe-haɗen kayayyakin ƙunar bakin wake amma kamar eh, bayanin da muka ji jiya mun samu makamai amma dai yau abubuwa ne na ƙunar bakin wake muka samu eh. kamar a wadda ƙananan hukumomi ne wannan eh, samami ko kai kai maganan kamar bama da kuma bangaren sambisa waɗannan bangaren goza ne kenan da bama kawai eh a halin yanzu bangaren bama ne da kuma wuraren su yamtake da bita wanda wurare ne na kasan dajin sambisa ya shiga cikin ƙananan hukumomi da dama a nan jihar borno mutanen da aka samu kubuto da su a hannun waɗannan mahara yanzu haka ina suke kuma wani hali suke ciki a hali yanzu dai suna cikin ƙoshin lafiya kuma suna hannun mu muna ba su kulawa ta musamman kafin daga baya a san hali abin da za a yi da su amma dai a hali yanzu suna hannunmu tsoron kare mun gode kwarai da gaske a babban jami'in huda da manema labarai na operation lafiya dole kana tukur gusa kenan to ga shaka haruna to bari haɗa ku da grace ta kawo mana bishara Jama'a Assalamu alaikum barkamu da warhaka Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara. har yanzu shirin yana tare da babban limamin ɗarikan katolika a kaduna archbishop matthew nawoso Ndogoso, wanda ya bayyana wa wakilin iliya kura aikin shugabancin limaman addini da kuma mahimmancin sada zumunci da zaman lafiya duniya in babu zaman lafiya in babu cuɗanya a sakadin jama'a ba za mu samu duniya mai kyau ba za mu samu kwanciyar rai ba ba za mu samu salama ba abubuwa ba su yi tafiya yadda ya kamata ba Sabila haka ba ma roma kare ba duk shugaban da ya san aikinsa aikinsa shine aikin shugabanni shine su sada zumunci a tsakanin jama'a ko ba haka ba saboda haka wannan bai shafi ba share siyasa bane eh, sada zumunci ba ba ba ba siyasa ba in dai akwai waɗanda ya kamata su zama san sada zumunci suna shugabannin addini su sabi da ba sada zumunci tsakanin jama'a tsakanin kasashe wannan ba shane siyasa bane sai wanda ba su gane ba shine za su gani kamar siyasa ne wasu na kwatance da cewa wannan paparoma. roma mm-hmm. ya zamanto kamar mutum ne wanda aka fi sani a duniya ko kuma abinda tura suke cewa the most popular man on earth menene yasa ake danganta shi da wannan ba hausa ya ce nagari na kowa waye baya so abu mai kyau in dai kana da hali mai kyau in kana aikata abinda zai sa da zumunci in kai mai kawo jama'a ne ka zama abinda kowa ko ka zama mutum da kowa da kowa duniya zai shawansa saboda haka an san da cewa ba kuɗi yake nema ba ba matsayi yake nema ba ba komai yake nema ba shi abin da yake nema shi ne a samu zaman zumunci domin mallakan da Allah ya ba duniya a yi amfani da shi yadda kowane dan adam zai yi rayuwarsa ya samu biyan bukatar rayuwarsa a irin halin da muke ciki yanzu a tarar a cikin kasa ɗaya a cikin anguwa ɗaya waɗansu suna ci suna sha suna yar amma wadansu ba su da shi da kyar suna samu su ci da kyar suna samu su sha me ya kawo wannan rashin ganewa ne rashin dangantaka mai kyau da ke cikin jama'a ne saboda haka shi papa roma ba abin mamaki ba ne kamar yadda na faɗa duk wanda ya aikata nagarta wanda yana riwa adalci dole ne jama'a su so shi domin abubuwan da yake yi abubuwan ne ba wai na katolika kare ko kuma na kirista kare ba abubuwan da kowane dan adam yana so su faru a cikin duniya ne shi faɓaro yana yi shi su ne yana magana a kansu shi abin da ya sa kowa da kowa yana kaunarsa wannan kamar yadda na faɗa ya kamata wannan shi ne ya kasance halin da kowane shugaban addini ya kasance yana ciki idan muka dubi shi paparoma na yanzu shi eh, francis, musamman wani irin sauye-sauye ya kawo yanzu haka cikin katolika ikilisiya katolika abu na farkon da na son faɗa shine cewa ban gaskiyanmu mu da mu san abin da mun bada gaskiya ga suna nan a kafe tun farawar addinin krista mun san abin da muna bada gaskiya sabila haka papa roma ko bishop ba wanda ya isa sakaninmu ko kai papa roma ne ka canja ban gaskiyan da muka gada daga manzani domin wannan ban gaskiya daga gunwa muka gada daga gun yesu ne manzani suka gada sabila haka aikin shugabannin addini aikin papa roma wanda yake aikinsa ne ya kula ya tabbatar cewa ban gaskiyan nan da muka gada an mika ga na baya domin ikilisiya ta samu gobe sabila haka abin da yake yi shine ko ina cikin duniya rayuwar dan adam a cikin addini ne a a cikin siyasa ne za a ga cewa ga dokan da an kafa za a iya samu shugaban da ga dokan da an kasa so ya zo ya kafa wasu dokoki akan wannan doka na asalin da aka, aka hada sai ya kai ga yanayin da ka ga mutane ma ba su gane ainihin dokan ba sai dokokin nan da an kafa daga baya-baya sai sun zo sun rufe sabila haka a cikin rayuwar mu ma krista akwai wasu dokokin da abubuwan da ba su shafi shanin addini ban gaske mu ba so shi francis abinda yake yi yanzu za mu iya mu ce sauyawa shine shi yesu in mun ga yadda ya yi rayuwansa yawancin rayuwarsa a tsakanin talakawa a tsakanin waɗanda ana gani kamar ba su komi ba waɗanda suna gefen-gefen gari a nan ne in ka karanta littafi mai tsarki wato sabon kawai za ka ga shi abin da ya sa yawancin abubuwan da ya sa aka kai su gabari domin akwai dokoki akwai abubuwan da su shugabannin addini yahudawa da suka dokokin da suka yi wanda ba su shafi addini ba sun zama kamar kaya ma jama'a nauyin kaya sabila haka wannan abubuwan ya ce a'a ga abin da doka ya fada ga abin da addini ta faɗa ga abin da addini ya faɗa sabila haka abubuwan nan nan da kun kun kaka kara kai wannan kuna wahal da mutane ne ina ji irin wannan hali ne shi a Francis yake da shi To madalla abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Archbishop na Kaduna Diocese Matthew Nawoso Ndagoso da kuma wakilinmu Iliya Kure da ya mana hira da shi. Sai kuma Caleb Getecho wanda ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Allah Uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. To a gaishe ke malama Grace ba mu da lokacin da za mu kawo muku labarai a takaice don haka nan za mu ku ban kwana kuma wannan shine ma mu na ƙarshe a yau da yake ba ma da shirin dare don kasai gobe idan Allah kai mu da karfe shida na safe muna fatar da muku da wasu sababbin shirye-shirye a madadin dukkan masu sashen wasu Amurka musamman shi wanda ya bada da umarni Caleb da Ibrahim Kalmasi Garba da injiniya da malam zanga-zanga Ali Mustapha Sakwata da a Washington. This program has come to you from the Voice of America, Washington.